A shekara ta 2015 aka fara samun rahoton bullar kwarin a wasu jihohin Najeriya. To amma a shekara ta 2016 ta shuɗe, kwarin sun sababa manoman tumatir hasarar dubban miliyoyin naira musamman a jihohin Kano da Kaduna da Katsina da kuma Gombe. Lamarin dai ya karya ɗaruruwan manoma musamman la'akari da yadda waɗannan ƙwari ke yaɗa wannan tsutsa mai hallaka tumatir a gona ke bijirewa duk nau'in magani da manoman kan fesa domin kashe su. sai dai kuma annobar ta zaburar da ƙwararru a cibiyar nazari da bincike kan tsirrai da kayan lambu ta najeriya mai shalkwata a birnin Badum, wajen ƙirƙiro fasahar da za ta taimaka wajen kawar da wannan annoba malam abu salah hamisu babban jami'i ne a ofishin shiya na cibiyar da ke bagauda a nan kano mun soma bincike da muka yi gano ga jihohin da suke da shi sai muka ringa zuwa wannan jihohin muna kamo kwaran da kansa daga nan sai muka shiga bincike cewa wace dabara za mu kawo tun da wannan kwaran baya jin magani sai muka gano cewa shi kansa kwaran ya fi mu'amala da daddare to duk kwaro mai mu'amala da daddare yana son haske to daga ne muka gwada farko tire din ruwa muka so masa tire da wannan fitilan sai kawai ya fada sai ya tashi to muka ga to wani abu za mu sa a ruwan wanda in ya fada zai rike fikafikinsa sai muka gwada omo sai muka gada da ya fada sai sai rike mai fuka-fuki kuma oman zafin oman zai sa ya shaƙe mai lumfashinsa sai ya mutu Malam Habu Salih Hamisu ya ƙara da cewa sun yi gwajin sabuwar fasahar a gonakin tumatir da ke jihohin Kaduna da Kano da Gombe da kuma Katsina. Shi manomi ya fi son abu wai ba ka gaya manomi a talabijin ga yadda zai abu a'a in ka je gonarsa kai abu sai ya fi karɓa. Hmm. Isa in muka zo za mu zo da yamma mu tara su mu musu bayani mu musu ga yadda kwaron yake kwaro ne wanda shi yake yin kwai wannan kwan nasa shi yake kyankyashewa ya zama tsutsa da haka in ya zama tsutsa shi yake lalata amfaninku to mu kuma mun zo muku da wata dabara tunda kwaron nan da daddare ke mu'amalarsa yana son haske to za mu sa mai fitila mu sa mai ruwa ya zo ya ringa fadawa wanda ruwan akwai omo wanda zai iya kashe shi sai mu shiga da manomi gonarsa mu sa mai mu ce gobe karfe takwas ko bakwai zama zamana yana gona in yana gona sai mu zo sai mu ce to da kemikal ɗin da ka fesa da wannan wanne fi sai ce ai kemikal ma baya yi dan akwai manomin da ya ce mun duk kwana biyu sai ya feshin dubu ashirin in a faranti ɗaya kana kama a bar shi dubu ma kaga za ka kama dubu ashirin to a bar shi cewa macen da a cikin kwarin da ka kama wadda ita take sakon ya kyankyashe ya zama tsutsa ya lalata amfani ka kama ɗari biyar kaga kana da dubu biyar tun dai wasu daga cikin manoman tumatir a nan jihar kano suka bayyana farin ciki game da wannan ci gaba sun zama da sabon wani dabaru na yadda za mu kare amfaninmu daga wata tsutsa da take ci mana amfani to gaskiya lamari da ban gani kaina nan da ban gani da idanuna ba zan yarda ba a gaskiyar lamari dama mu manoma da muke a harkar tumatir yanzu mu da abin da ya fi takura mana yake ci mana tuwa kwarya sakamakon tsutsa da kwarin nan shi ne wasu mutane baki suka zo suka ziyarce mu suka zo mana da wasu kimomi sai dai Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya dora da kwarin gwiwa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya